daga cikin duk kasashen afirka ba inda abin yake da muni kamar nan inda kake a gini gaskiya ne ko eto eh da san eh, wannan cuta da yake tabulla can yan shekaru baya a waɗansu ƙasashe irin su lokacin zaye da sudan amma a nan gini kamar yadda aka sani abin ya bulla a kudancin gini ya fara da uh, kuma nan ne abin ya fi eh, yawa sosai waɗanda suka kafe kamuwa a yanzu me munin ya me yawan rahotannin mutanen da abin ya ci ya halaka da kuke ji eh, yanzu an dai nuna cewar mutum 130 da wani abu haka suka kamu a cikinsu an ce tamanin zuwa tamanin sun mhm. rasa rayukansu bayan ita kasar gina a waɗanne ƙasashe kuma abin yake shafa tun an ce afirka ta yamma eh abin ya bulla ƙasar saliyo da kuma liberia to an ce kuma akwai mutum uku da aka gani ana ta dubawa dai a tabbatar Kis ne a mali ba mako, wato mali amma dai ba a ji komai ba daga wajajen su najeriya niger ghana da sauransu ko a gaskiya babu wani abu daga waɗannan ƙasashen da an fara 'yan raɗe-raɗi a najeriya amma an hito an duba an kuma sanarwa cewar ba ebola ba ne to waɗanne matakai ake ɗauka yanzu tun an tabbatar da ita ce um, don shawukanta uh, eh, su hukumomin gwamnati na nan ƙasar uh, gini sun ɗauki matakai na farko duk inda aka samu bullar wannan abu ana killace ko gidan ko angoyi sannan duk waɗanda suke ma'amala uh, directly wato ma'amala da wanda ya kamu da hmm. wannan ciwo sosai ana kula da su sai an ba su su ma kwana 21 an tabbatar ba su kamu da wannan ciwo ba in kuma sun kamu su ma sai a kai su asibiti a killace su. Wayanda take kama yawancinsu yara ne ko manya ko kowa ma tana samu a nan Ai wannan cuta tana kama kowa tsafi da yara da matasa duka. Mm-hmm. An ce wai akan same ta ta hanyar cuɗanya tsakanin mutane da mutane ko? abin da aka bayani su likitoci dai sai ka yi hudda da wanda yake dauke da cutai kuma ma ba wai dauke da cutai kawai ba sai cutai ta kai ta hito wato ta hito kenan ga wanda abubuwan suka fara hitowa kamar su amai zawo da fitar jini ta ko'ina to in dai kai mu'amala da wannan mutumin ko ta wajen eh, bawali ko wajen Eh, zawo da yake ko ta amai ko eh, irin zuwa da ke hitowa daga jikinsa mm, halin dai ka taba waɗannan to za ka iya ɗaukar cutai. Eh, likitoci sun ba da bayanin abin da yake haddasa ta ta yadda mutum na farko yake kamuwa da ita har ya watsa ta ga wasu? eh a yanda rahotanni yanda su likitoci suka nuna cewar asalin wannan cuta tana jikin naman daji ne kamar su birai da jemagu to daga nan ne ɗan adam ya ɗauko wannan cuta saboda ko in ka duba inda cutar ta fara a kudancin ƙasar nan waje ne da suke cin irin su jemage da birai daga nan kuma cutar ta fara bulla saboda haka daga waɗannan dabbobi ne Eh, eh, cutar ta bullo ga ɗan adam. Mun ji eh, Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyarta ta kiwon lafiya WHO suna cewa ba su taɓa ganin tashin hankalin bullar cuta kamar na yanzu nan ba. Kana ganin wasu matakai da su suke ɗauka a matsayin ƙasa da ƙasa al misali na tabbatar da cewa abin nan ba ta daɗa ba zuwa ba kuwa? Za su iya? Kamar kasan da kamar gini ƙasa ce wadda ke cikin talauci. saboda haka akwai kuma mutane za ka ga yadda ake zama ba tsafta da sauransu shi yasa abin ya bala'i to amma eh, su waɗannan eh, hukumomi na kamar na world bank da sauran international organization wato ƙungiyoyi da kuma ƙasashe gaskiya sun kawo taimako na eh, kamar magunguna da za a yi rigakafi da za a rika dan manajin situation din da kuma eh, sun kawo kuɗi da yadda za a kafa waɗannan santoci wurare da ake killace mutane. Amma akwai eh, ambasada akwai tashin hankali ko barazanar ganin cewa abin nan fa eh, wani sabon bala'i ne ya sauka wanda watakila duk abin da ake yanzu sai an ƙara ƙaimi wajen tunkara shi? Eh a gaskiya ba wai tashin hankali amma yawancin mutane al'umma kam hankalinsu ya tashi. yanzu za ga mutane sun rage cuɗanya kamar yadda ake da eh, gaishe-gaishe ma waɗansu duk an rage to amma dai eh, ba wai wani tashin hankali mai yawa ba amma dai ya tsirar rage abubuwa mu'amala tsakanin mutane amma cutar tana da magani ai ana maganin ta koda ta kama mutum ko yadda likitoci suka nuna ita cutar nan ba ta da magani kuma ba ta da rigakafi sun nuna sai dai a ah, in mutum ya kamu da ita a yi ta kokari a rage karfinta in an yi sa'a to abin ya tsaya amma ba ta takaimaiman magani ita cutai cewar abin da zai warkar da ita to Allah ya sauwaƙe domin gode ambasada kwarai da gaske to madalla na gode thank you so to ambasada babangida ibrahim jakadan najeriya kenan a kasar gini conakry